wa as-salata jami'a da za a ce za a faɗa ne so ɗaya ko so nawa a hadisin ba a faɗi adadin da mutum zai faɗa ba don haka za a faɗa ne adadin da ake ganin zai wadatar da waɗanda ake yi dan su su zo gurgudan yadda mutanen da suke da makwabtaka da inda za a yi sallar za su ji don a yanzu bayan mun karanta wannan babin idan ka fita sai ka jana a as-salata jami'a ka san me za a yi to kaga duk wanda ya ji ya san me za a yi zai zo to gurgurdan yadda ka yi wannan ba kan cewa ga adadin da mutum zai faɗa ba wannan kuma me ya kai ni kaza dan Allah da manzansa ba ni dan Allah ka eh, sai dai mutum zai dogon tawili ba ni dan Allah wato kana nufin don Allah ya baka lada da manzan Allah kana nufin sakamakon abin da manzan Allah ya kudirtar na bayarwa din kaga wannan tawili ne bai sau kafin kai wannan tawilin mutum ya fada cikin wani ramin da baka sani ba gaskiya ne america tana kokarin shafe ayoyin jihadi karkashin goyon bayan kasar saudiya ba wai maganar um, kasar saudiya ce ba gaba daya america tana son dukkan kasashe na musulmai in zai yiwu ta sa su ta tursasa su su yi kwaskwarima da gyaran fuska ga syllabus ɗinsu na karatun addinin musulunci don tun lokacin da aka kai mata hari na 11 September din nan ita gani take babban abin da ke haifar da ta'addanci wai ayoyi irin na jihadi da tariha-tariha na yakin Badar da yakin Uhudu da yakin Ahzab karanta tarihin Annabi da yake yakensa da kuma karanta ayoyi da suke sulakum dinukum waliy dini da ayoyi da hadisai na alwala wal bara duk barazana ce ga bukatun America da haka in zai yiwu ya za a yi ko ta hanyar tsoratarwa ko ta hanyar kwadaitarwa gwamnatoci na kasashen musulmai a razanar da su lallai su yi